بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأكرمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزع منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim shekaran jiya mun kai karshen shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu dora daga inda muka aji wato as-sanatu al-ashiratu shekara ta goma a da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shekara ta goma da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara da sariya wato karamin yaki wanda annabi yake a aikawa wurare wurare a fi rabi akhir a cikin watan rabi akhir na wannan shekara arsala alaihi salam Khalid ibn Walid maza Allah ya aika Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul fi jam'in a cikin wasu jama'a masu yawa don su kai hari labani Abdul abin nan Medan ga wasu mutane banu abdulmita su wannan banu abdulmita da najarana can suke najarana najarana min ardil yaman tana cikin ƙasar yaman wa amarahu an yad'uhum ila islam kana ayyaki annabi ya umarta cewa an yad'uhum ila islam ya kira su zuwa ga musulunta in ya yi abu na harko da ya kira su zuwa ga abin nan zuwa ga su musulunta shi abu na harko da zai salasa maratin wato sau uku ya kira su yau in ya kira su yau a kakkawar yaro ko guda ya koma tashi wurin ko ya kawo maka uzuri kakkawar ya tashi wato kullum ya kira su sau ɗaya idan kwana uku ta ƙari to shi kenan fa ina idan suka ƙi za a kira su har ko a kwana uku idan suka ƙi za ta lahun sai shi yake su wannan ma kadima ilaihim sadda ya zo wurin su ba a san ba, ke kulle waje sai ya aika mahaya dawaki kowane bangare ya dauhun ya da'una ilal islam suna kiran jama'a zuwa ga musulunci jama'ar wannan ƙasar wa yaquluna aslimu taslamu suna ce musu ku musulunta don ku tsira asilimu ku musulunta ta salamu don ku tsira fa asalamu sai ko mutanen da taimakon Allah sun ka musulunta wa dakhalu fi a afwaja sun ka shiga cikin addinin Allah wato jama'a jama'a fa qama khalidun bainahum yu'allimuhum al-islam sai Khalid ya zanna tsakanin su yana koyar da su musulunci wal yana koyar da su karatun alqur'ani domin shi qur'ani abin da yasa da mutum ya musulunta aka koya mai karatun qur'ani kun san ba a sallah sai da qur'ani in dai mutum na iya karatun qur'ani to ba a sallah sai da shi saboda haka shi yasa da da zuwa aka koya wa mutane karatun alqur'ani ya ci gaba da koya musu al-islamu musulunci wal qur'ana da qur'ani wa kataba kuma ya rubuta takarda ya aika wa kataba ila rasulullah ya rubuta takarda ya aika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zalika cewa mutanen nawa mun kira su kama wada kace kuma sun musulunta kama wada an ka nema annabi ya ji dadi kwarai da gaske da wannan labari cewa mutanen nan sun musulunta saboda haka fa arsala ilaihi an yi kaddima an yi kaduma an yi kaduma da wafe sai annabi ya umarce shi wato ya zo da ayarinsu wato idan zai zo ya ɗebo wasu jama'a cikin su sai ya taho da su shi kenan ko ala sai ya yi abin da maza Allah ya nema gare shi sai ko ya ɗibi jama'a ya taho da su wahi na ishtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun ka hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala lahum sai manzo Allah ya ce musu saboda mutanen an yi duwa da aka yi a ci su da yaki an kasa duwa da aka yi a ci su da yaki an kasa to yanzu tun da an samu sa'a da kansu sun musulunta sai manzo Allah ya ce to a ɗebo mai manyan su a kawo mai aka ɗebo manyan su sai ya tambaye su a abin na lokacin da suka taru sai ya ce musu mimma kuntun ta galibuna mun ƙata da kwanfil jahiliya da wani dalili kuka rinjaye wayanda sun kai yaƙi da ku cikin jahiliya lokacin jahiliya duk waɗanda sun ka ja da ku babu rana guda da an ka ci ku da yaƙi sai dai ku ci mutane da yaƙi to kaga an kai ku kun ka rinjaye kowa da kowa duk duniya kun ka rinjaye kowa kalu sai suka ce kunna na shami wa hada kama muka yi wala na wala na tafarraqu ba mu rarrabuwa abin da yasa dalilin mu ko haɗin kai gare mu duk abin da za mu yi tare muka yi a dalili na biyu wala na dawa ahadan da bulmin duk wani mutum ba mu fara zalunta ta sai dai in ya zalunce mu marama amma dai mu wala na dawa ahadan da bulmin suka ce to ka bi waɗanda dalilai guda biyu da suna muka umarni kala to, annabi ya ce kun haɗa gaskiya duk jama'ar da adda waɗanda sharuɗa ba a rijaya su duniya Allah sarki Allah shiga harta mai ya zala farko Allah shiga harta mai ya zala farko kun ga wato ya zala farko duk abinda aka yi tare aka yi ko mina na aka yi tare aka yi kuma ba a zalunta kowa ko wani abu ya faru ka shiga cikin yan ku da yan gargajiya sai ce wallahi ta ba su an kai in ba ta ba su an kai wallahi wani kacce ɗin da kowa ba su haka in ba ta ba su kowa ya sani ce ta ba su an kai to Allah shi gafarta mu yan za na farko Allah ka dawo mana da imanin mana da kuma ka yi mana kari to bayan sun wa annabi wannan bayani kala sadakata annabi yace kun wa gaskiya wa amara alaihi zaid bin husayn sai ya nada musu zaid bin husayn ya zama abin nan ya zama shugaban su ya ba su zaid bin husayn ya zama ko, wato gwamnan su shikenan dada sun ka sun ka ya sallamo sun ka dawo Allah sarki ka taimaka mana Allah kai mana jagora sai sariya ta biyu wa fi ramadana cikin watan ramadana dai na shekara ta goma da hijira kuma kusan yanzu cikin rabi'ul akhir an ka tsari an yi rajab an yi sha'aban an yi ramadana to ga ramadana ya zo kuma to cikin ramadana wata na uku da kare wancan likita arsala alaihi salamu aliyan maza Allah ya aika Ali bin Abi Talib fi jami' fi cikin wasu jama'a nan bani Mudhij cikin banu Mudhij banu Mudhij kabilatun yamaniya ita ma kabila ce ta yama. su ma banu Mudhij sunan kabila ne wa amma mahu biyadi da annabi ya nada aliyu sai ya ce aliyu ya kusa gare aliyu ya kusa gare annabi ya naɗa mai rawani da kai da shi wa amma mahu biyadi annabi ya daura mai rawani da kai da shi shi na rawanin da kuka gani cike iya a sunna cewa annabi ya daura ma aliyu rawani to wanga shi ne rawani. saboda inda duk mutum zai na ta ko mutum nawa ne inda duk suka huskanta to an yi ganin mutuncin mai rawani bisa ga wanda bai da rawani kuma ko kai da ka cewa ba a sa rawani ko kai in ka ga mai rawani ka yi mutunta shi don ita da girmama musulmi cikin zuciya take kuma Allah na shi na ka girmama musulmi ko kahiri ya gane sai ya girmama shi Allah ne ka girmama shi a akwai wata matsala da ta faru wani almajiri ta faru gare shi a matsala ta ƙi gyaruwa ya kasa shan kan matsalar sakwato da kaji sai ya je abuja a lokacin da ya je abuja ya kasa wadda zai ya sha kan matsalar abuja ma sai ya samu ya ɗaura rawani ne ya sa riga ta ya sa rawani ne shugaban ma'aikatar su wadda da matsalar shugaban ka kahiri na kuma an ce mugun kahiri na ya ce ku banne da shi ya ɗaura rawani yana kai bakin ofis ɗin shi shugaban sai ya tashi tsaye ya ce bukata ta biya ya tashi tsaye sai ya ce mai barka da zuwa sai ya kawo kujera ya bashi ya zamna ba a kai minti goma sha biyar ba ya biya bukata sai ya kare ya ce ka sai ka an kare wannan matsalar wani abu sai rawani wani abu sai rawani to shi yasa inda da haraka ta zama mai nauyi to annabi bai kuciya ka daura rawanin da kanka shi ka kama kanka ya daura ma rawani Abu Dujana kun san abin da yasa Annabi bai daura mai rawani ba shi ka daura abi ne da kai nai shi tun da gida ya shiri da an fice mai Annabi na kira nai ya dauro rawani ne to dama kaida haka na Abu Dujana yake rawanin nan da mun ka karanta da kuna wanda Annabi ya ce kai wa Allah ka kashe ɗayan mutane saboda wanga rawani in ya sashi to ko a yi ko a mutu saboda haka annabi ya ce mai ka wa Allah ka suka shi mutane kakka shiga da su ina ba su iya to amma dole waɗanda abubuwa ku babu ruwanku tun da dai ba ku son rawani kun haɗa duk magabata da sabai da tabi'ina da tabi'i tabi'ina duk kun kuskura su kun ce duk kuskure sun kai su kuwa da masaniya rawani ba a sa rawani ni ne sati biyu ina karanta muku falalar rawani ni karanta muku hadisa annabi ni kare ni shigo mazabobi ni karanta muku mazaban maliki maganganun maliki da yan mazaba ce akan rawani ni gama ni shigo mazaba abin nan abu hanifa ni kare ni shigo mazaba shafi ni kare ni shigo ta imamu ahmad ban kare shi ba tahiya ta kama ni sai ba yi suwa shi ba har yanzu duk da ni da mun gaishe amma duka wayannan magabata kun ce duk duka kuskure suke shi yasa ga kunan zaune duk babu mai yawa da cikin ku sai gura gura kun ce duk wayannan bai duka kuskure suke da su da tabi'in da tabi'i tabi'in ko an da ko kun ka gane rawani bai da kyau tunda kun iya sai mai huluna masu tsada wayanda ba ku ya lullubewa da rawani dole sai an gane su ai inda kun san ba ku da hullar kwarai da duk kuna rawani don ku miƙa amma da kun kasa wadda kun kasau kuna ganin awa ita hullar alfahari hullar takama to babu rawani rawani bai da kyau sai Allah ya gafarta mana annabi dai ya kira aliyu sallallahu alaihi salatu radiyallahu anhu shi annabi alaihi salatu wassalam wa amma mahu biyadi ya daura mai rawani da hannu ne wa qala tir hatta tanzila bi sahatihi yace ka cewa da tahiya har sai ka sauka harbajiya su fada'uhum ila qawli la ilaha illallah in ka ce ka kira su zuwa ga maganar la ilaha illallah ka kira su ga wannan kalma wato kalmar la ilaha illallah ka kire su zuwa ga wannan kalmar ka ji abin da za su cewa fa in ƙalu na'am in sun ce mun yarda to fa marhum bi salati ka umarce su da sallah domin daga musulunta sai sallah wala tabji minhum ghayra zalika kakka ne wani abu gare su banda wannan in dai ka kire sun ka musulunta to wada musu dai su yi sallah kakkace musu komi kakkace su yi hajji kakkace su yi azumi kakkace su yi abin nan zakka komi kakka nema gare su banda wannan gudan biyu ɗin da kawai wa wala an ya hadi Allah ka rajulan wahidan wallahi Allah ya shirya mutum guda da irin da awakka ka kire mutane mutum guda ya shiryu da da awakka khairul laka min ma tal'a alaihi shamsu yi maka alheri bisa ga abin da rana ta bullo gare wato duniya duk abin duniya a baka shi in mutum guda yan musulunta sanadiyar ka yan musulunta to yi ya abin da an ka samu yi duk abin da a duniya wala qatiluhum kaka yaƙe su hatta yuqatilu ka sai sun yaƙe ka to wannan wasiyar annabi kenan ga wakili mai jagoran wannan tawagar wannan ma in ta ilaihim lokacin da ya kai wurin su laqiya jumu'ahum sai ya gamu da jama'a su sun taru fa da ahum ila islam ya kira su zuwa ga musulunci fa abu sun kace ba su musulunta waramau almuslimin almuslimin bin naml sun ka harbi musulmai da kibiya sun ka kama halbin musulmi da kibiya tun ba a yaƙe su ba su sun ka wara to da ya ga haka da ali ya ga haka fasafa ala asabi zaki zakin maza sai ya jera sahabbai ne sun kai sahu wa amarahum bil qitali ya umarce su yaki fa qatalu sun kai yaki hatta hazamu aduwahum sun ka koyi yaki mai tsanani sai da sun kawace makiyarsu fa kafa an dalibihin qalilan da sun kawace su maƙiyan sai ali ya ce to a ɗan tsaya ka a shiga cikin daji da su kalilan ɗan lokaci kaɗan bayan an huta ya ce to ku to mu bi su sun malahi ƙahon sannan ya koma bin su wada ahun bayan ya ce musu wada ahun sai ya sake kiransu ilal islam tun da ɗazu sun ƙi musulunta sun aga suna imuna to yanzu tunda sun ka gane ba su yi mana bari mu sake kiran su mu jiya ko suna karbawa fada wada ahum ila islam ya sake kiran su ga musulunci ko ajabu sai sun ka ansa tunda yanzu sun gane ko da ƙarfin hade ba su iya makwashe musulmi sai sun kace to sun musulunta wa baya ahu ru'asa ahun shugabanninsu sun kawa aliyu mubaya'a wa qalu nahanu ala manwara a min ƙaunina suka ce mu mun ɗauki wannan mu baya a gare ka ne a kan duwa'in bayan mu talakawa mu a madadinsu mun kai su talakawa mu wa hazi sadaqatuna bai ce su kawo sadaka ba sun san kun san hadisi ya ce wa sadaqatu burhan sadaka hujja wadda ta nuna mai ita yana da imani imani ne na gaskiya ne sai sun ka kawo sadakar da kansu don a gane cewa imani suna da imani don duwo kuɗi kowa na son su kowa ka ga yana bashe su yadda ya kamata ga sadaka akwai imani cikin zuciya ko da yana da sana'ar da ba ta kware ba amma dai akwai imani cikin zuciya to saboda haka suka ce wa hadhihi sadaqatuna wannan sadakokin mu na fa khudh minha haqqan lahi ka dauki haƙƙin aka dibi haƙƙin Allah ciki fa fa'ala sai ku yi kidan ya dabbobin su duka ya hidda haƙƙin Allah summa raja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo wurin manzo Allah ko da ya dawo daga Yaman ya biyo Makka kamin ya wuce Madina fofahu ya Makka sai iska annabi Makka don ta makka aka bi to ya biyo zai koma madina sai iska annabi ya shigo makka fi hajjatul wada cikin hajjin banfana bai da labarin annabi zai zo hajjin banfana don sannan kun san babu waya da mutum ya tahi ya tahi to shi sa alu alu bai san annabi na makka ba ya biyo makka ko da alimazan zan ma ya shigo sai aka ce mai gida na garin na ya zo aikin hajji to shi na hadisin hajjin nan na maza Allah da kun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aishi dabbobi guda talatin guda sittin ga aliyu raƙumma ya haɗa da nashi sun ka zama ɗari waɗannan da ya haɗa ya da su wanda ya soke talatin da kai aliyu ya soke saura wanda ya umarci aliyu ya raba namansu da fatansu sadaka da talakawa to suna waɗanda ita ce ta hiyar da kun ka ji anu ya ce ma faɗi matu mata ta ya iske ta ko da ya taho an gama umra ko da ya biyo an gama umra an cire harami ga masu tabbatu ya yi mata faɗa ne ad dalilinta na cirewa ta ce manzon Allah ya ce ka cire yadda na maza Allah ya ce eh, gaskiya ne ta mutu ita ni ce ta cire ya ce to kai wace harama ka yi kai alu ya ce haramar da ni cewa ni na yi harama da abin da duk manzo Allah ya harama da shi ban san abin da manzo Allah ya harama da shi tun da ban cewa ni na yi harama da abin da duk manzo Allah ya harama da shi to ita ce wa gata tahiyat hajjin ban kwana to Allah ka ƙara yarda ka ga sahabbai ka ƙara amincin ka ga sahabbai ka ƙara girmamawa da mutuntawa ka ga sahabbai ka ƙara mana dauriya da koyi da ayyukansu komi girman rawanin da sun kanada Allah ka taimake mu mu nada iri ne ko ba ka son ka sa wani na yi ma addu'a Allah ya sa ka sa wani? ko ba ka son ka sa ba dai bari magana rauni maka yau dai yadda ma a kai sai mun yi magana kuko dai ba dai gyara ku kai ba ah, in ma dai kun gyara don kanku amma dai na san ba dai gyara ku kai ba kan su masu suka rawani yan dariƙa wayanda ka suka ne yan dariƙa sunan dariƙa su sha'obiya wa sha'obiya tubgidul araba haka ni karanta da su. su ko sha'obiya laraba abba su so sai sun ka ce wai rawanin da annabi ka yi ba suna sai ta ba gargajiya ta iske laraba na wai ya kama wai annabi ka gargajiya don haka malamai suka ce wa sha'obiya tubgidul araba a su sha'obiya abu uku sun kai suka cikin suna annabi suna sukan rawani sun ka ce rawani al'ada gargajiya ta larabawa ko can suna suka sanda sun ka ce gargajiya ce ta larabawa ko can suna suka rawani sun ka ce duk gargajiya ta annabi ya kama ni kan dai gaskiya ban yadda annabi na dan gargajiya na ba ni annabi na ban yadda dan gargajiya na ba ni duk abin da annabi ka yi na yarda addini shekaran jiya muna karatu da kunan wurin yace shi annabi wala ya fa'alu illa ma huwa al-abdal shekaran jiya kuma ce nan abin na masallaci cikin abin na subul salam wala ya fa'alu illa ma huwa ala abdal haka mun karanta da su to ni haka nan nake ni ina nan haka nan ragon zaman kawanta. duk abin da naga annabi ya aikata na dauka ya yari ni kuma in ka gaban yin shi ba ban iyawa in ina iya sai na yi shi sai dai eh, komi kaka ce min kace annabi gargajiya kai ka iya buɗe baki kace mai dan gargajiya ni annabi na ba shi ba ko sahabbai ne ko guda babu ɗan gargajiya wuri na ni sahabbai ne cikinsu ko guda babu ɗan gargajiya wuri na ni babu ɗan al'ada wuri na ni cikin sabon annabi dukkansu mutanen kirki na kuma ahalis sunna na kuma in ni samu iko abinda zunni ga sun yi sai na yi shi wanda dukkan ka gaban yi ba iyawa abin yi amma in dai ni ga abinda da suka yi kowane iri na in dai ina iyawa to yin Allah so sai na yi shi kuma cikin zuciyata babu wasu mutane masu daraja kamar sa ba annabi in dai ba annabawa ba cikin zuciyata babu mutane masu daraja kamar sa ba annabi haka dan Mas'ud ya faɗa to haka nan nake wanda dan Mas'ud ya faɗa na haka nan nake don kanka to ka dora su ka wani sahabi ga Allah aikin safaina ka na kyale ka tsalle ka da mari aban yayi da yanzu na talle ka da shi da zaran ina iyawa ka soke bi talle kaɗai da yi da mari in ka gana kyale ka ban iya talle ka da mari na akwai dalili na baka ga Allah na baka ga Allah tun da ka soke sahabi annabi na Allah ya gafarta mana muna cikin azawajir muna cikin alkabira as na wal 20 ba'da mi'atain al-basar muna cikin babin bayanin kwace in muku ba wa kana ibnu abdussalam ibnu abdussalam ya kasance lam ya'tadda bi muqabalatil bagawi wato bai kula ba da muƙabala da mallan bagawi wala harwi da mala harwi wa kuma da waninsu as-sabiqatu wayanda bayanin su ya gabata abi abin nan saboda mariskan matsalar yana da rauni wala annahu la musnad laha kama ta karar don magana da sun kawadi ba ta da majinyina kamar wanda ya tabbata idar hadisul warida fi wa'idil gasili domin hadisan da sun ka zo game da kyacewa ga mai kwace ɗan kwace wa shahidu zuri da mai shaidar zo wa akil malil yatim da mai cin dukiyar marayi wa rashawa da mai cin rashawa wal mudaffif da mai tauye ma'auni wa sariki da barawo wa mani zakati da mai hana zakka ai hadisan mutulaka cewa dai sun kai waɗannan abubuwa da sun ka lissabtu azaba ɗan kwace sun ka waɗi azaba mai shaidar zo sun ka waɗi azaba mai cin dukiyar marayi sun ka waɗi azaba mai cin rashawa sun ka waɗi azaba mai tauye ma'auni sun ka waɗi azaba ɓarawo sun ka waɗi azaba mai hana zakka ba su ce in ya hana ya cino bai yi alkaba'ira ba sai in ya hana babba hadisi sai ba su ce haka nan ba mutulaka kai tsaye sun kace wanda duk ya aikata waɗanda abubuwa kai tsaye ya yi alkabira kun ga fata tanawalu kalila zalika wa kafira hadisan ta ƙunshi wato kwace dan tsinu da mai yawa kalilahu wa kafirahu a wajen hadisai fala yajuzu takhsisuha bai halitta a keɓe ta illa bi dalilin sam'iyyin sai da dalili wanda an ka jiyo tabbatacce tabbatacce idza hukum domin hukunci bil wa'id shadid da ƙyacewa mai tsanani al muqtadi mai hukuntawa lil kabira ga babban laifi, to ala ahadi ta'arifi as to ya gudana akan ta'arifi wanda muka ambata guda biyu ma ambaci tarihi baya innama yaltaqi min ash-shari' wato yana ana karbo shi ne ga mai shari'a wa iza sahha wa'idun shadidun to idan kacewa mai tsanani ta inganta fi in ga wani abu min gaida taqayidin bi qalilan wala kathirin hadisin yazo tabbatacce daga annabi ya da wata kacewa bai yi kaidi ba shi hadisin bai yi kaidi da cewa abin ga dan cino na abin nan mai yawa ba ko ko dan cino bai yi haka nan ba to wajaba in dai kacewa ta wajaba ijra'u zalika ala itlaqi ya zama wajibi a gudanar da abin kamar wanda hadisin yayi itlaqi ne bai yi kaidi ba wa adam takayidi wajibi ne a gudanar da shi ba tare da ayi yi mai takayidi ba illa bi dalilin sahihin sam'iyyan aidan sai ina akwai dalili ingantacci wanda aka jiyo kuma wa haisu la dalila lidhalika to lokacin da babu wani dalili da ya ci wanda yayi kwace hadisai na babi sun tabbatar da hadarin kwace to babu lokacin da babu dalili babu wani dalili wanda ya ce sai wanda ya kwaci kayan da sun ka kai kuɗi kaza shi ya alkabira to lokacin da babu wannan fala musnadin ta taji to wannan iyakan cewar da sun kai cewa sai mutum ya kwaci kaza sai ya kwaci kaza to wannan ba su da dalili game da wannan magana kama kalahu ala azuri kama da mala azuri ya ambata kenan fa bana al'amari ya bayyana annal wajaha lalle huska ta gaskiya anna zalika alqaida lalle wannan qaidi fil masaili cikin matsaloli almadhkura wanda anka ambata kulluha da'ifun duk wani bayani da anka yi cewa wai sai ya kai kaza in kaza na bai kai alkabira ba sai dai a ce haram na amma ba alkabira ya ce wannan kulluha da'ifun dukkan ta mai rauni ta wa annan mu wata mada magana wadda an mai ƙari wadda aka dogara da ita annahu la farqa bil hukmi ina jin kauri fa ba nan na ba ko ya ce wa annal mu'tamada lalle magana wadda aka dogara da ita annahu la farqa fil hukmi alaiha babu bambanci ga hukunci ga kwace bi kaune haka ba iri ga kasancewar ta kabira manyan zunubai ce babu abin nan babu bambanci da wanda ya kwaci dan cino da wanda ya kwaci mai yawa wa anna fa'ilaha yastahiqu zalika alwa'id ash-shadid wato wanda ya aikata kwace ya cancanci wannan kyacewa mai tsanani bainal qalil minha wal kathir tsakanin kwacen dan cino da kwacen mai yawa duka ya kwaci ya hada wannan na'am a shehu tafiyo jiddan abinda yake dan karami kwarai alladhi ka kadi al'ada bil hatu bihi wanda ga al'ada ana iya abin na rai tana iya rangwame ta yahi shi ka ba kamar dan zabibi guda au ina batin ko dan inabi guda yimtuna an yi kala inda sabu sagira yana yiwa a ce in ya kwatai karamin zunubi na lakin al-ijma'u sai dai Ijima'in da ya gabata da zakarahu an ibn abdussalam ya ambace daga abdussalam ibn abdussalam allazi in lam nahmiluhu ala haqiqatihi wanda idan ba mu dauki magana akan haqiqaninta ba hamannahu to za mu dauke ta ala ijma'il ni min ulama akai ijma'in mayyawa cikin malamai bi raddi zalika sai mu yi raddin wannan magana cewa in mutum ya kwace inabi dan inabi bai yi alkabira ba bi raddi zalika wa yasrahu bi anna zalika kabiratun mutlaqa sai mu je wadda wannan magana tunda babu babu dalili shikenan wa yasrahu a bayyana magana kai tsaye bi anna zalika kabiratun mutlaqan ko dan inabi mutum ya kwata yayi alkabira mutlaqa li'anna amwalan nasi wa huquqahum domin dukiyoyin mutane da haƙoƙin mutane wa in qallat ko tayi kadan la yusamu wa fiha bi shay'in ba a rangwame cikin ta ga wani abu yanzu zaka ga mutum miloniya na amma in kan zalunta ya hamsin ka dibe huska ce ka gani kuma ka saurari abin da zai faɗa maka da ganyen ku in an kai magana sai ku ce ya hamsin babu abin da aka sai suwa na ya hamsin haka kuka cewa ina domin ka so karatu duk da mun ka so karatu haka kuka cewa to amma cikin ku wani na aka zalunta yi 50 bai magana ba wani na cikin ku yan zalunta yi 50 bai magana ba dukiyar musulmi haka nan na tafi shiga rai gare ta ba a taba ta ku bar wasa da ita na'am ah, da sabu na hawa kalbel gairi kwacin misalin karen wani la ya kuna kabiratan kama da zama bihi ba duhun wa huwa mota mai kare irin karnan ga na banza da aka aji a cikin garuruwa wayanda ka kone masu su ya ce in ka ga wani kawai ka kwace kare Ya ce wannan ba alkabira ne don mugun abana ka kwace ba abin kwarai na ka kwace ne ko shi haram na aje shi ya ce wannan yana yiwa ba haram na ba don ba nan kwarai na ba ya aji kamar mutum ya yi kashi ya kawo ya aje bakin garka ta ka kwace ka kai can wani wuri ka tutuwa ka kwace mai abin ka ta ka tutuwa wannan ya yi taimako na ka yi wannan ba alkabira ba ne amma abin kwarai kam ko ni karanci ne an ka kwace shi an yi alkabira walamma zakarar jalalul balkini hmm? to nan ya kamata mu kwana a wajen aljalalul balkini ne ya kamata mu kwana da yake lokaci ko kuma ku bari mu yi tuwa duk da lokaci da ya tafi walamma zakarar jalalul balkini ba da ahadith as-sabiqah lokacin da albalikini ya ambaci wasu hadisai waɗanda sun ka gabata fi gasabal addi ga kwacen ƙasa kana sai ya ce halu yi haƙu bila addi gairuwa to ga kwace kun san hadisan da mun ka ambata wasu hadisai duka kwacen ƙasa na sun ka ambata ya ce to yana yiwa a riskar da wani abu wanda ba ƙasa ba idan la ka'ila bil farqi fi tarim don babu wani mai magana wanda yace facen ƙasa shi a haram facen gida ba haram na ba misali ya rarrabe kama isawa ya fi tarim to kamar wanda suke kwace duka da na ƙasa da na wani abu duk haramun na istawaya to sun yi daidai wa idi shadidi ga kacewa mai tsanani ayyukan raku koko za a raba su bai gasaba al-ard bi anna al gasaba addi ya adu madararu a ce kwacen ƙasa cuta ta ta yi girma bai kala da gaida ha saɓanin waninta ha za mu wadda wani nazarin tunan ne wurin tunani a da kwacen ƙasa da kwace abin da ba ƙasa ba duk ɗai ko ko ƙasa ya yi girma ga zunubi haza mawdu'u nazari wa ya hatajjo bi zalika bi A wa ya hatajjo ana hujja da zalika da wannan bi hadisa da hadisa da yace talasatu ana khasmuhu yawm kiyama mutane uku ne an mai ƙarar su ranar kiyama wa inna min jumlatiha cikin jumla mutanen ga uku rajulun ista'jara ajiran mutumin da ya ɗauki dan ga aiki shi mai aiki fastawfa minhu al'amala dan ga aiki ya kammala mai aiki walan walan yuwaffihi ajrahu amma bai cika mai jingate ba wa tu ida bi hadal waid ash-shadid ai mai irin wannan alƙawari mai tsanani to irin wannan alƙawari mai tsanani an yi shi dan mi fi gasa da haƙƙi saboda an kwace mai haƙƙi ne mina ujrati na jinga. kun ga aiki na yayi yayi ya kamata wanda ya kamata sai an ka kiliya ne kamar wanda wasu ka yi ya yi jinga da ga aiki ga aiki ya yi aiki ya gama to bai son biya ne sai ce ya ja wani abu ya ce to ai baka yi kaza ba a ce a yi kaza shi ko ya ga wannan wani abu na an ka kago mai na daban ya ce ban ya ce to in ba ka yi ban biyar sai ka yi to irin wannan kun ga kwace na ya yi to shi ma wada an ka kyace mai kwacen ƙasa shi ma an kyace shi haka wa ma innama hu nazar ya ambace shi ne don tunani li dalilin eh, li dalili da dalili wai da an ba don wannan ba fa asabar ra'a fal atabu ai malaman mazhaba ne sun bayyana da annahu la farqa fi kaunir jasad kabiratan bayna al-addi wa ghayriha sun ba sun ambata cewa la farqa babu bambanci fi kaunir jasad kabiratan da kasancewa kwace wato kwace al-kabira ne sun bayyana cewa kwace al-kabira ne kuma ba su bambanta ba Baina addu wa gairiha tsakanin kwacen ƙasa da kwacen wani abu mina amwali na dukiyoyi ba su bambanta ba duka haka sun katai babu bambanci ala anna zahira cewa abinda a zahiri annal jalala lam yara al al shi jalalul barkini da katawili yana cewa kwacen abu ɗan ƙino. haram na ba alkabira ne sun ka ce lamiyar alhadis al-akhir mana karshe ga wanga ba bai gane ba Jalalul al-baqini bai gane shi ba alladhi zai qabila tanbih wanda na ambata kusa ga tanbihu din ga mun ka shigo yace malam jalalu bai gane shi ba idh huwa musarrifun fil don hadisin ya bayyana ne kai tsaye game da sanda bima yufidul wa'idi ga abin da ke ba da fa'ida ga kacewa ya ce abin nan ba ya halitta ga mutum ya anshi shi ɗan uwa ne ba tare da haƙƙi ne ba kun gani abin nan laye hillu musulmin an ya akuza asa a kai bai gaira ɗibe nafsin minhu hadisun sahihon a karjewa ahmad wabin habban wasu hahahu wa wafaqahu al-shaykh al-arnaudi yace to malam jalalul balkini bai ga wanga hadisin ba ai sanda mai yawa ba dukiya ta mai yawa mai yawa sanda ba dukiya ta mai yawa amma gashi an ka sanya ta cikin alkabira kwatar sandan mutum ba da daɗin rai ne ba an ka sanya cikin alkabira to shi aljalalul balqini bai ga wannan ba fa idza dumma ila alhadith alladhi zakarahu fil akhira fil ujra idan aka hada shi da hadisin da da aka ambata game da jingadan ga aiki a fada zai ba da fa'ida annal wa'id ash-shadid lalle kacewa ga mai tsanani ja a fi gairil addi aida ya zo ba ga abin da kwacin da yake ba na kasa ba har da kwacin wani abu ya shiga ciki don sanda ai wani abu na ba kasa ba to ana yake halin dai mai littahi a ƙa'ida ce ta abin nan ta malamai wajen ba da ilimi bisa ga ƙa'ida shi yasa ya ambaci maganar jiralar barkini ya ce 'Yan an a an kwashi abu dan cino a haram daina ba a kabira na ba don kada a ce bai gane ba shi ya ambace da ƙarshe ya buge shi ta magana dai tabbatacciya wanda duk ya kwace kayan mutane ya yi alkabira ko babba na ya kwata ko ƙarami saboda haka ko ɗan yaro kun ka gani da kaya ne kafa kwace ko matarka adda kayan ta kakkai mata dubara ka kwace in ba ta iya ansa abinta nan ba Allah ya iya ansa mata ya ansa shar kuma Allah na iya kyale ka ka sau kaya da kayanta da ka kwace ka sa cikin kuɗinka ka kwace abin da ya kai dubu biyar cikin kuɗinta ka sa cikin ka miliyan biyar ka sau kaya a kani eh, eh wani ya sai kuma ya gudu ya kibiya saboda ku lura da wannan don da yawan ku koyan da aka ce ah, to ga wannan a kai mutanen gida ya ce tawa madalla madalla sai ya lagi ya sa addini mutanen gidawa an ka ce kai ga kana an gane ka mutanen gida na can gidawa kuma ka san waɗanda aka ni mata aka ni ba yara ba inda ce an kai gashi a kai ma yara to kuma sai a ce wanga na yaran ya ce gashi a kai mutanen gida to mata ka kayan ta ko ko yunwa na batun kashe ka in dai ka taba ka faɗa mata kina da kaya kaza gare ni sadda ni samu zan biya ki ta ce nawa na faɗa mata ko nawa na kaka sun ka danne mata a wannan daban kai wanda ka sau wanda ka sau ka kawo mata naka na ka kawo mata a ai ba kai ba kai za kai mata sayayya ba a wannan daban ita in ka tawo dai abinda ka sau mata kai ka sau da kanka nata ka kuɗi kai mata kanta saboda ta haifi sau kenan min unhaninka sai da kudinka za ka so mata min unhaninka ke ku lura da wannan maza da yawa suna cin haram game da irin wannan wani zai taho yana mutunta ka ya baka abin kwarai mai daraja ya ce a kai ma iyali sai ka ga ai kai ka bukata bisa ga iyali to ka san da sani dai iyali an kace a kai ma kuma ka san da sani ba naka na bana iyali da da ko ka kai mai iyali ko ka ci haram ya an ta lahira ka biya in kana cikin wayan da ka kyalewa sai lahira sau in baka ciki kana cikin wayan da ya kawo hukunci ka yi hankuri ka sai ka aje mashin ɗinka an ka ɗauki to tuna tuna da abin da ka yi wala ya zilimu rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa to tunami na na kai da ya ce ma ma ba bai musibatin wa bar aiki kun duk abin da ya samu ku na masiba laihin da nawan kusan sun kai na to tuna ka tuna karami da babu in ka tuna wanga wanga na cikin abin da ka kawo tuna cikin gida yaudara macen cikin gida yana cikin abin da ka kawo hituna don ku lura da irin wannan in an ka ce gashi a kai ma yara kuma ka san da sani kayan yara Eh, in ka taho inda wasu ka waɗa musu to na hadu da wani ga abin nan kana talaka ba ka da ko ɗari ya ba ka dubu ɗari a kai ma yara in ka to ka ce to na hadu da wani ya ba da dubu ɗari a ba yara to ga su a kai dai. inda ya kattawa sai ka kawo ka ce to ga su yara an ka ba ka gani babu abin da za ka sauwa ka yi mata wanda ka ce kai ka so mata ta san kudin yara na ka ga babu wata takama na wurin ka ce na zo muku kaɗa ka ce ban to ai dai tunda an ce yara na ai bari in sai musu lemu in sai musu ayaba ai suna son wannan a in ka to ka kawo musu da kuɗinka ka sau nasa kuɗi wa matsala ba akwai magana ba matsala akwai magana a yi ta ƙoƙari a yi ta gyara a yi ta ƙoƙari a yi ta gyara kayan kowa shi na kowa adda kaya shi adda abinai abin da ya rage ƙwace ko zalunci ga kayan da na mutum ko a zalunce ko a ƙwace mai amma dai kayan kowa na shida kusan da wannan in kun gane wannan sai ku yi salati mai yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad wa wa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 Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana ka gafarta mu hawayen mu ka gafarta mu hawayen su da kakannin su ka gafarta mana ka gafarta wa matayen mu ka gafarta mu hawayen su da kakannin su ka shirya mana diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka tana wanda muka jiya da wanda ba mu jiya ba Allah ka kusar da ita Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninta ka haɗa su ga hanya Allah ka zaunar da arewa lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka haɗa su ga hanya Allah ka tosaya mana ka zaunar da jihar lahiya jihar Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka shirya maka shirya mawakanta wannan jiha ta mu Allah ka zaunar da wannan gari namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka kare mu ka kare wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah ka shirya mahukuntan su ka hada su ga hanya madaidaiciya Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'ata Allah ka kare mu ka kare musira da jama'arta Allah ka kare mu ka kare musira da jama'arta Allah ka kare mu ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare makarantun Allah ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul ra'a Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da daya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار